Sharukan da Salman Khan jarumai ne a Bollywood da suke taka rawar gani a fagen fina-finai. Amma a wannan shekarar ta 2017 kawo yanzu fina-finansu ba su taka rawar da suka saba takawa ba a masana'antar Bollywood. daga farkon shekarar da muke ciki kawo yanzu banda fim ɗin bahubali babu wani fim ɗin indiya da ya samu fiye da dalar amurka miliyan 24 a bollywood ho प्यार तो है तलवार की धार जी प्यार की मुश्किल है गलियां प्यार मेरा धा बन गई रटते रटते सावलिया Fim ɗin Ra'is na Shahrukh Khan ya samar da kusan dala Amurka miliyan 22, amma ganin abin da aka kashe wajen haɗa fim ɗin za a ce har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba abin da ya fita da wa sharukan hankali a wannan shekarar shine rashin taɓaka abin a zo a gani da fim ɗinsa na jabhari meskejar ya yi ganin cewa da rarrafe fim ɗin ya samu dala amurka miliyan goma ita ma jaruma kan gane ranaut fina-finan tarangun da simran ba su samar da abin da aka saba ba amma ashe kumar ya samu darawa domin kuwa fina-finansa joli llb2 da toilet prem kasa sun karba hannu biyu a bollywood प्यार मेरा था बावरी बन गई सावली